Allah Allah Allah Allah Allah kawo alhamdulillah Allah da zama

Madalla. Na taimaka fi Ina ma haƙi zai balle. What? Malam Domina. Ya aka yi. Switch. har nike kallon ka ina ka sanci kamayya ina har da Allah ina da mun dubu ta dubu ɗayan ka ce eh. kai da an ba mu kawo bane <laughs> mere kai da an ba mu kawo bane sai dan bawa ne ina ce kai da mun dubu ta kai da an ba mu kawo bane sai ka bincike ni tambaye da tambaye da nake ma ba da nisa ba <laughs> assalamu alaikum wa alaikum assalam eh, eh. bismillah Allah hmm. na ka ci ubanka malam da Allah dan Allah annabi in ba kai ka ban sadaka ba yanzu ba dubu da a ni naira hamsin na baka dama kai ba makaho bane a dan baya ne na ɗauka kuɗi na sai an jama shikenan kai ba makaho bane to kaga shooting comedy muke yi na shikenan ya bar ya bar hannun da bara in Allah dina ma albarka in kai shi kai ma munafiki ne ba dan Allah in ka bani ba shi a shi naman kai da yake gani eh, ai annabi ma yana son nama akuya shi yasa ni ma nake son rika yanka akuya eh, <coughs> yau shi a rike a ba shi kawai ki ba eh, to sai na san ki oh ba shi kawai wai Allah in madalla yawa wai Allah zuwa na bismillah hmm, da Allah in nan ba waya so Allah sarki ai mata aure ce mata aure ce to ka kudin ba komai ka kudin wani kudi kuma ina kudin a ba malam kai fa kace yanzu na ka kuma yanzu kace in baka kudi ni ma shi nake ka ba jama'a assalamu alaikum muna godiya ga dukkanin masoyanmu na na kusa sannan yana muku fatan ku ci gaba da bibiyan wannan wato series mai suna zauren malam har yanzu muna dora shi yana youtube mai suna jahilin malami comedy a danna subscribe kuma a danna kararwa don kallon shirin a duk sanda muka dora duk juma'a karfe 9 na dare